alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu zama na uku na takwas kenan insha Allah a jerin zaman na wannan littafi na fannu ta'amul bainaz zawjain wallafar Muhammad Siddiq al-Mishawi hafizahullahu ta'ala na'am al-mula'abatu sirru sa'adati al-mula'abatu wasa tsakanin ma'aurata sirrin sa'adati wannan shine sirrin jin daɗin aure mun fahimta shine me shine sirrin jin daɗin aure wato in kana so ka san me sirrin jin daɗin aure to shine wasan da ake tsakanin ma'aurata na lazzatul eh, mula'abati zaƙi da daɗin wasa tafuku ta ɗara jima ba jama ba ta ɗara daɗi da ɗanɗanon da ake sa a saduwa kun sallama mai? abdullahi ka sallama? wani kalli wani ce da kayake wani abdullahi biyu ne suka haɗu kun sallama mai kun sallama amma babu shi jin daɗin yanzu kenan a gida gidajen auren ba mu tono wannan ba ga abin da muka ce maso ka sallama wa mai littafi haka ne a kan me a kan me ya kake da suna eh, muhammadu Allah ya shirye ka ya ce lazzatul mula'abati daɗi da lagwada da ke cikin wasa da mata tafuku ta ɗara lazzatar jima daɗi da ke tattara da saduwa ka sallama abdullahi amma iya bin shi da kawo dalilin dalilin shi ne shi wannan wasa kullum ana sabon da shi mhm. shi ba wancan dama ma wanda suka sa abu sun faɗa sun ce akwai ɗan lokaci da guda mutum zai ji maka wani sai ana amma shi wasa kullum ana sabon da shi haka ne shi ɗin ma ana sabunta shi ana sabunta shi rashin kiyaye shi ne da rashin sanin ladabinsa da bayanin da shari'a ta yi shi ya sa wasu suke ƙosawa in fahimta sai ce me fahiyya mir'atul mashairi wal ahasis ko fahiyya mir'atul mashairi fahiyya ita wato shi me ah, wasa shi wasa da mata ya ce mir'atu sha'iri wato wani madubi ne da yake haskaka filin na matarka ma'ana yanayin da za ta ji tattare da kai wal ahasis da kuma sensitivity mun fahimta abin za ta ji a cikin zuciyarta da kuma a hasis ma'ana sensitivity na wannan muna buƙatar bayani ana odiyanmu is protected ba malam ya yi magana akan wato wasa da iyali shi sa muda'aba in aka ce muda'aba yana da bambanci da muda'aba muda'aba shine wasan da maye take da 'ya'yanta ya yi kenan wannan ya danne wannan wannan ya danne wannan shine wasan da ake bukata ma'aurata su tunda komai an halatta wa mutum na matarsa sai abin da shari'a ta ce ban da shi kakkai mata rowar ko'ina a jikinka haka ita ma kattai maka rowar ko'ina a jikinta sai abin da shari'a ta hana shi ne zo musu ta baya an fahimta wata gaba a jikinka ta nuna ita take so mala abdullahi a kyale ta na? fahimta so hatta wurin saduwar ma ai an yi bayani ƙur'ani cewa yi mai waƙaddimu li anfusikum me ma'ana waƙaddimu li fusikun ku yi wasa ku sanya wasa a tsakaninku ku sanya sakonni a tsakaninku kafin ku sadu annabi sallallahu ya ce kada ɗayan ku ya je ma iyalinsa kamar yadda jaki yake zuwa wa majaka ba notice kawai sai dai ta ji ya hauta fahimta wato shari'a ta nuna abubuwa da dama Allah ya ji kan ya kira suna ƙala rawi duk da shi akwai shaidana a karatunsa kunya tana da mahimmanci a wannan alhaya'u minan iman mun fahimta amma shi budawa yake haka ya karanto kuma haka ne a rubuta amma an zo sai a sa kai sai ka ji yana siffanta abubuwa da dama akwai abin da ishara in kai ta ishi mai hankali ba sai ka wannan ɗin ba su a ta saduwar ma ba ana nufin yanayi ɗaya ake limanta ba kai dai ƙur'ani ai sai baka general formula mai hankali kuma yana amfani da general formula nisa'ukum harsukum fa'atu harsakum an nashi itum gonakinku ne ku je ma gonakinku duk ta inda kuka so yanzu za ka shiga gonaka akwai wanda zai ce dole sai ka bi tsari ɗaya kaɗai inda shari'a ta hana nan za ka kiyaye me ke sawa wasu da zarar sun yi auren sun yi saboda biyan bukata wata ɗaya wata biyu uku hudu shikenan ta kauce saboda babu sabunta kwanciyar ne ko sun ɗauka turawa su za su sabunta musu kwanciya ba ture kwa mahaukaci ne babu shari'a a kansa wani iya je ya auren sai ya siyo fim na batsa ya zo ya samu su ma'ana su ke kallo suna kwaikwayon da wani wani kuskure ne kuskure ne hauka ce rashin hankali ne sannan kuma ba nuna jarumta ba ne da gwarzantaka ai kai boss ne ai kai acto ne kowa ne ne ba za ka yi wasa da matar ta ba shi ya ma da wani ya auri wata daga cikin za mu zo kan wannan saboda haka malam yake ce mana lazzatul mula'abati daɗi na wasa tsakanin miji da mata ta fuku lazzatal jima ta haura daɗi da na gwadar da ke cikin jima'i na tambaye su sun sallama suka ce sun sallama sun yadda da maganar malam mun fahimta sai ke cewa fala ta ji alu. Uhm. lahzatal jima'i sa'atin alamin wa azabin malaki ta fala ta ja'al kada ka kuskura ka sanya lahzatar jima'i lokacin saduwa sa'ati alamin ya kasance wasu lokuta ne da suke cike da raɗaɗi wa azabin da azaba me yake nufi babu wasanni mu babu wasanni Bana gani? A'a, ba gani? Oh. Kunne. Saboda rikodin muke. Watafannan fi itharati zaujatika. Watafannan ka goge, ka kware shine watafannan. Ka zama fanni fanni, fannin geography, fannin biology, fannin agric. fannin injiniyar fannin zane fannin likitanci in fahimta mm, ka zama wata fannin ma'ana ka goge ka gwanance ka kwarance ko fi isarati zaujatika wurin fifita matarka binazaratika na'isa. da wannan ganin nan naka kallon nan naka anna'isa masu cikai wanda suke cike da nuna soyayya fahimta ma'ana ka gwanince wurin irin iya kallon da in ka nuna kallon za ka tafi da hankalinta wala masatika a sahira da kuma shafe-shafen hannun nan naka mai ɗauke hankali domin daga kalmar sihiri aka samu kaga me yake so ya nuna ma kallonka ka iya kallo kala-kala ka goge ka gwanance a iya kallo na me kallo da yake nuna soyayya bayan in kai kallo ɗaya yau shi kai gobe shi kai jibi shi sai a ƙosa da shi mun fahimta <laughs> ka goge malam wannan kuma ba koya muku zan yi ba ko za ku je ku koya ni ma ban iya ba <laughs> wala masadika da kuma shafe ka. kun gane shafe-shafe ba na mai ba amfani da hannunka ka goge ka zama fannin a sahira taɓawar da suke ɗauke hankali tabbas haka ne alan gaskiya ya faɗa malam bai tsaya iya fiƙo ba bai tsaya iya akhta'ul musallin ba sai da <laughs> ya gyara shi ne mana eh? ya tsaya ya gyara sallah ya gyara gidan aure ko ku yi sallah ku yi aure ta wani mawaƙi ko fahimta wa idan kanat tuyur idan yanzu idan aka ce tsuntsaye walhayawanat da dabbobi to da'ibu suna wasan ya zan ce kan mu ce wasan hauka shine dai wasan to da'ibu mun fahimta wasan da za a danne a daga a danne a daga shine ba wato la'ibu sannan tana dan simple wasa shine wasan da babu kokaye kokaye to da'ibu tana wasan kokaye kokaye wato la'ibu tana wasan da ba kokawa fala ya liku bil insani an kunu jamidan to fa bai kamata a ce dan adam ya zama ke kasashe ba ya zama sandararre ya zama wani dutse ba taushi tattare da shi in har dabba tana da wannan taushin tana da wannan taushin ita da ba hankali ne da ita ba ba a sanya mata shari'a ba to bai dace a ce dan adam ya kasance jamidi ba wani daskararre ko wanda ba za a taɓa wani ɓangare na jikinsa a ji taushi ba hmm. mun fahimtu mun fahimta hmm. me na ce mun fahimtu ko hmm. a mun fahimta ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ga jabir dan abdullahi radiyallahu matashi ne fa jabir inda ma ta imra'atan lokacin da ya auri wata mace Sabaka laha lahaz zawaj ko ma'ana wacce ya riga ya sabaka lahar zawaj wacce dacin ta taɓa yin aure bazawara kenan shine sabaka lahar zawaj wanda dacin ta taɓa yin aure sai ce fahalla jariyata me yasa baka aure budurwa ba shine fahalla jariyata me yasa ba budurwa ka aura ba ya ce bakaran shine ma'ana budurwa tula'ibu hawa tula'ibuka Ka yi mata wasa ta maka wasa me yasa aka ce ta yi ita wancan gidan da ta bari ba a yi ko in ka zo da shi sai ta ban kwaran ko mun fahimta a ta ko a fuskar saduwa ma idan mutum ya aure ya take da suna bazawara sukan samu matsala a wani lokaci me matsalar ko ta zo ta tarar da shi ya gaza karfin mijinta na da ko ta tarar da shi daidai da mijinta na da ko ta tarar da shi ya haura mijinta na da in ya haura mijinta na da to hani an madalla mun fahimta mun fahimta ko kuma ta zo ta tarar da shi soyayyar da ke tattare da mijinta wancan ita shi wannan bai iya ba kunkuru ne jamidi ne mun fahimta ko kuma ta tarar da shi ya iya shi kuma wancan na da bai iya ba in ya zo sai ta ce wannan ɗan iska ne <laughs> eh haka ya faru lokacin sahabbai mana lokacin sahabbai da sukan je ma matansu ta baya amma ya ta baya an saba sai dai a yi kifin mazar ƙwaila in muku hausa <laughs> haka hausa take kun san mazar ƙwaila ko akwai wanda bai santa ba mun santa ko to sun saba su a can sai dai su kifin mazar kwaila mun fahimta shi kuma sai ya yake da suna sahabbai su kuma da suka zo sai ta juya ta bayan ta ya je mata ta baya ba ta ba ta bayan ya je zuwa ga farjinta sai aka yi ta rikici ai zai jawo ta ya faɗa da garki ma'ana yana kallon ka amma ka gaba ka yake kallo ko yana kallon wani kai zaton kai yake kallo mun fahimta ake ta rikici ake ta rikici a nan nan da aka zo kuma ba a hana ba mun fahimta mun fahimta wannan shi ne sai ki ta wato da hika ha wato da hikuka ka sa ta dariya ita ma ta sa ka dariya ma'ana kai za ka yi tarbiyyar kayanka mun fahimta قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي كل شيء ليس من ذكر الله ولا ابن إلا أربعة duk abin da ba ambatan Allah ba wannan abin yana cikin wasanni da wargi illa arba sai abubuwa guda hudu idan dai ba ambatan Allah ba yana cikin wasanni da wargi amma ɗaya daga cikin hudun nan ba za a kalle shi a matsayin wasa da wargi ba ko da ku a zahiri wasan ne ya ce min ha daga ciki batun rajulu Imra a Rajulu Imra a tahu wasan da namiji zai da matarsa ai wasa ne ko to baya cikin wannan wargin shi lada ma za a bashi mun fahimta hmm, ya ce wal hadithu sahih hadisin ingantacce ne ko alhaithami ne ya kawo shi fi eh, majma'iz zawaid na wakila lil hajjaj an ce da hajjaj ibn yusuf a thaqafi mun san hajjaj ko aka ce ibul amir yanzu shugaban kasa shi ma yana wasa da yana kuma mutum ne mai kaushin hali mun fahimta faƙala sai ce wallahi na rantse da Allah Larubba ma saboda tsananin wasa wani lokacin ƙabbaltu akhmasa ihdahunna ina sumbatar ƙasan tafin ɗayansu ko cibiyar ɗayansu mun fahimta hmm. abdullahi wasa ai ya kai wasa ko hmm? <laughs> sai ya kai ah, mun fahimta eh daman shi yasa ake son tsafta mana in ba tsafta sai sai <laughs> ba tsafta zai zama akwai matsala ko <laughs> da a kawo ta ranar farko ka yaga mata bargo <laughs> da zanin gado ake ganin electrostatic field yana motsawa kyas mun fahimta wa kala hakimun lirajulin wani mai hikima yake cewa wani mutum ko kabala zawaji kafin ya aure sai ce la'ib imran atak kai fa ke wasa da matarka wala taj'al jima'aka laha iktisaban kada ka sanya jima'inka da ita ya zama kamar kwace fin karfi shine iktisaban fin karfi kai kana zuwa ka kwantar da ita kai ka shige ta ka shige ai kama fin karfi ko a tarairaye a motso mata sha'awa ba ni na faɗa ba malam mai littafi ne an fahimta a ta a tura mata sako a faɗa mata wasan shi yake faɗa mata ki shirya akwai abu da zai faru mun fahimta saboda akwai wasu sinadarai da allah ta'ala ya halitta a cikin ɗan adam wanda alamun mutum ya shirya ga nufatar juna shine sakar wa'innan sinadaran kamar namiji mai alamun ya shirya hmm? ku ba na ansa miƙewar gaba eh ana na da nan ana alamin karfafe mu da wannan mhm. wani ya ce miƙewar alƙalami eh mun karɓa sai mu sai mazi ko ba haka bane tabbas hmm? kun fahimta amma a zo kai tsaye ba tare da wannan wasan ba shi yake saman musu da wani ciwo da ake kiransa al'irtiwa al'irtiwa ko kuma su ce alburu da nadar nisa ma'ana mace in za a sadu da ita amma ba ta taba jin gamsuwa ba ana yi shi yana jin wani abu ita kuma a ba wannan ba ita wannan wani wani wani ciwo ne matsala ce mun fahimta da mijin yawanci shi yake sabbabawa shi yake jawowa ita wannan ai tana samun ya yake da suna biyan buƙatar amma kaiwa ƙarshen ne ba ta yi lokacin da za ta gani ku gane akwai wani wannan lokacin da mu bari sai mun zo babin da ya magana a kai jima'i insha Allah sai mai magana akan wannan mun fahimta amma rashin wasan shi yakan samar mata da alburuda alirtihab wal والبرودة لدى النساء ارتهاب ارتواء ارتهاب والبرودة لدى nisa shine ma'ana mace ta kasa samun ihsas ma'ana filin da ake ji ta kasa ji ta tare da ita in an zo ana kusantar ta ma ta ji kamar me zafi take ji da wasu abubuwa daga lokacin ita kuma da ba ta samu wannan bayan da za a samu ciki ko za a samu shi yasa lokacin da namiji zai fitar da maniyinsa lokacin ita ma take wannan lokacin take samun cikakkiyar ta da wannan ɗinta mun fahimta sai ke cewa me iya kuma shakka wannan mun gama da wannan kenan insha Allah eh, so ina ga bari mu shigar da wannan bari mu shigar da shi cikin wannan sai mu tsaya na sai malam ya ce iyaka wa shakkin za'id na ja kunnen ka shejinka da kokwanto shakka da ta wuce gora da iri da ta wuce iyaka ka shejinka da shakka da ta wuce iyaka ma'ana kai ta shakkar matarka anya in na fita eh shine in na fita in na fita yaran nan da yake ɗan yi min share-sharen nan na gan shi fa ya balaga ba wani hazo wucewa ko ya shigo allah ya kiyaye na zo na ga yaran nan fa mazantaka safa a miƙe ba hanya ba wani abin ba ne ba mun fahimta ko na ga yaran nan na kai Allah kyauta to shi yasa ka shejinka da shakka wacce ta wuce iyaka la tashraq biwa biwabilin kada kai saurin harbin matarka la tashraq hmm. la tarshaq kai na ce la tarshaq shine harbi da kibiya la tarshaq zaujataka kada kai saurin harbin matarka biwabili ma'ana da yayyafi min sihami shakki na daga kibiyoyi na shakka mun fahimta wato kibiyoyin masu ka zama kamar yayyafi me ake nufi kamar yayyafi wannan na bin wannan wannan na bin wannan kun gane mai malam yake so ya ce kun fahim eh kun gane wattihama da kuma tuhumce tuhumce yawan tuhuma shine tihama da yawan tuhumce tuhumce fi iffatiha wurin kiyaye kanta wurin kame kanta wa sharafiha da wurin kiyaye mutuncinta wallahi shaidan yana shiga wannan ya rusa ma rayuwa aure shine mabudin shika wa kun da yaushe ka kasance husnar zanni mai kyautata zato fa inna shakka za'ida saboda ko shakka da ta wuce gona da iri ko eh, zargi da ya wuce gona da iri yulidu hayatar ta isa yana haifar da rayuwa ta kunci gidan ba zai ma daɗi ba gidan ba kai hatta ni'imar saduwa da ake samu ba za ka samu ba shi yasa littafin nan darasi ne wa'azi ne mun fahimta kala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi halladina amanu ya ku wa'inda kuka ba da gaskiya da Allah ijtanibu kathiran minan zanni ku nisanci da yawa daga cikin zato inna da zanni idan haƙiƙa sashen wasu zato laifi ne wala jassasu ka shegin ku da bincike ga abin da bai fito muku ba al-hujurat aya ta sha biyu wa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam a nan sassala ya ce iyakun jan na gargaɗe ku gabarin zato fa inna zanna saboda shi zato akzabul hadith shine mafi ƙaryan magana mafi ƙaryan magana wa ƙala hakimun wani mai hikima yake cewa la tuksiru shakka fi kakka kuskura ka yawaita wato zargin matarka da shakka akan matarka game da kamewarta fayattahimu hannasu bin batil sai ka sabbaba ka jawo mutane suke tuhumarta da mummunan abu wanda ba ita ta yi ba fahimta? fahimta? sannan babu abu mai ciwon gaske irin tuhumar mutum da abin da yake bari'un ya fi komai ciwo tuhumar mutum da abin da yake bari'un ya fi komai ciwo wata zawaja a arabi imra'atan wani balaraban ƙauye ya auri wata mace fakana izara hila biha min makanin akar rabita ainiha rabata ainiha ya kasance yayin da ya tafi da ita wani wuri sai ya rufe idananta kar ta ga wasu mazajen min kasrati shakkihi wa ghirati saboda tsananin shakkarsa da kishinsa saboda tsananin wato zarginsa da kishinsa wa kana rajulun fi ihdal mudin kathiru shakki wal gira a wani daga cikin mudun shine garuruwa wani daga cikin wasu garuruwa an yi wani mutum kathiru shakki mai yawan wato zato Walghira da kuma kishi wa kana kullama kharaja min baiti aglaqa aglaqahu ala imra'ati wa auladihi bil kufr duk yayin da ya fita ya bar gida aglaqa aglaqahu ko ala imra'ati wa auladihi bil kufr sai ya datse matarsa da 'ya'yansa bil kufli da kwado ta baya wa tafaza li nafsihi al miftah sai ya rike ya sanya mukullin dan mukullin a aljihunsa ya tafi wa za ta yau min kharaja min albaiti wata rana ya fita daga gidan ba da an aglaqahu ka adati bayan ya rufe gidan kamar yadda ya saba fashta alatin naru fil baiti sai gobara ta kama a gidan walam tastati il mar'atu wa auladuha al da matar da 'ya'yanta ba wanda ya samu damar fita walam yastati ahadun dukhula ilaihim ba wanda mutanen waje kuma mutanen gari ba wanda ya iya samun damar ya je ya kai musu ɗauki li'inqadhihim domin ya fitar da su hatta ahlakathumun nar har sai da wuta ta cinye su kurmus waye jawo zargi da kuma mummunan zato da kishi wanda yake wannan Allah ta'ala ya samu mu dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh